wasa tilo da ya rage a ɓangaren La Liga na shekara 2016 2017 a mako na 33 a can ƙasar Spain inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Eva ta sha kashi hannun Atlantico Bilbao da ƙwallo ɗaya mai ban haushi a gidanta. A yau kuma za ta gaba da fafatawa a mako a mataki mako na 34 a bangaren na La Liga na kasar Spain inda kungiyar kwallon kafa ta Sporting Gizon za su karɓi wakocin espanyol da misalin karfe shida da rabi na yammaci agogon nigeria granada ko za su fafata da malaga da misalin karfe bakwai da rabi agogon niger kamaru da kasar chad atlantico madrid za su karɓi wakuncin villarreal da misalin karfe takwas da rabi na dare agogon nigeria niger kamaru da kasar chad sai kuma wasa daya da za a buga a bangaren premier league a can kasar ingila inda kungiyar kwallon kafa ta chelsea za su fafata da southampton shi kuma wannan wasa za a buga shi ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon nigeria idan mun kalle ka bangaren saye da sayarwar yan wasan kwallon kafa na duniya a yayin da ake shirye-shiryen kammala lig na kasashe daban-daban kungiyar kwallon kafa ta manchester city na zawarcin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta tottenham mai suna dele ali lyon na kasar faransa na shirin sayan dan wasan manchester united mai suna anthony marshall daga kungiyar ta manchester united a karshen kakan wasan bana ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta sabila tana neman mai tsaron baya na kungiyar kwallon kafa na roma mai suna bruno perez manchester united ta shiga sahun neman dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta monaco mai suna bernardo silva ita ko kungiyar kwallon kafa ta real madrid tana neman dan wasa mai suna cancelo daga kungiyar kwallon kafa ta valencia puta lafiya